This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalamasi garba ne da grace alheri abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar lahadi 25 ga watan oktoba To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Uh, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki da ke birnin Kudus alheri ne ga Yahudawa. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya sake jaddada niyyarsa ta ganin cewa an ya shawo kan 'yan ta'adda a ƙasarsa. Kana masu kaɗa kuri'a a Tanzania suna gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. To kanun labaran kenan za ku ji cewa yau ana zaɓuka iri-iri a wasu ƙasashen Afirka uku. A Najeriya kuma Fulani na kokawa kan yunkurin kafa dokar hana su yawo da makamai don tabbatar da zaman lafiya. A'a wannan ba neman zama lafiya ba ne neman fitina ne. Da hannu ake kora saniya ne? Ko kuwa idan saniya za ta mutu da hannu za a yanka ta? A kamar kuwa ƙungiyar ɗalibai musulmi ne ke ta ƙoƙarin wanzar da ilimi. a waje mu mu musulmai maganan karatun na ikra bismi rabbikal ladzi halaka shine farkon ayan alqur'ani a Nijar marayu na kokawa kan kwace musu fili da hukuma ta yi duk wanda ya zama na wuri wanda ba bisa ka'ida ba to za a an shi koyaushe sannan kamar kowace ranar lahadi grace alheri abdu na tafa da shirin bishara duk waɗannan sai kun sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana yau Lahadi cewa sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki da ke birnin Kudus da Yahudawa ke kira Temple Mount Musulmi kuma suke kira masallacin Al-Aqsa alheri ne ga Isra'ilawa. ya shaida wa zaman majalisar zartarwa ƙasar cewa ɗaukar wannan matakin zai taimaka wajen kawar da zargin da ake cewa isra'ila na neman sauya dokokin da suka ba musulmi damar yin ayyukan ibada a wurin amma ba yahudawa ba da kuma nuna ainihin masu tada hankali fargaban sauya dokokin ya haifar da tashe-tashen hankali da sanadin mutuwar isra'ilawa goma da kuma yahudawa hamsin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya asabar cewa isra'ila da jordan sun amince da ɗaukar waɗansu takamammun matakan da za su rage tashe-tashen hankali da suka haɗa da sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo ya bayyana haka ne yana tare da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na jordan nasir juda a amman juda ya ce matsalolin da ake fuskanta a gabas ta tsakiya suna da sarƙaƙiya sai dai ya ce ɓangarorin da abin ya shafa suna iya shawo kan lamarin da ake ɗauka a matsayin mawuyaci sai dai kuma nan da nan ministan harkokin kasashen ƙetare na yankin falasɗinawa riyad almaliki ya bayyana adawa da amfani da na'urar ɗaukar hoton bidiyon tare da bayyana na'ura a matsayin sabon tarko ya shaida wa tashar rediyo ta falasɗinawa yau lahadi cewa ya hakikanta isra'ila za ta yi amfani ne da hoton bidiyon wajen kama musulmi da suka je aikin ibada bisa zargin ta da hankali Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya sake jaddada niyyarsa ta kakkaɓe barazanar 'yan ta'adda a ƙasarsa. Ya ce wannan ce hanyar da za a cimma matsayin siyasa da al'ummar ƙasar Siriya suke hankoro da kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta tsunduma a ciki na tsawon shekaru hudu da rabi. Assad ya gana da wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasar Rasha da waɗansu jami'ai a Damascus. kamfanin dillancin labaran ƙasar sana ya ce shugaban ƙasar ya jaddada cewa kakkaɓe ƙungiyoyin 'yan ta'adda zai kare ɗiyaucin ƙasar siriya da kuma mutunta yankinta wani daga cikin tawagar ƙasar rasha ɗan majalisa alexander yushenko ya ce assad ya faɗa cewa a shirye yake gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa da na majalisa idan abin da al'ummar ƙasar siriya ke so kenan Assad yana wani rukunin mulki na uku ne bayan da aka sake sa bara ya shugabanci ƙasar na tsawon shekaru bakwai an gudanar da zaben ne a yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnatinsa kawai abinda kuma zaben da 'yan hamayya suka ƙauracewa ya kuma sami kashi 89 bisa ɗari na kuri'un da aka kada masu kada kuri'a a ƙasar tanzania suna gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa yau lahadi a wani zaben da ake kyautata san za a fafata a ƙasar da ke gabashin afirka jam'iyyar ccm da ta daɗe bisa karagar mulki tana fuskantar matsin lamba da neman ta gaggauta ɗaukar matakan haɓaka ƙasar da shawo kan talauci da ya yi wa ƙasar ƙamari sai dai masu fashin baƙi sun yi harsashen cewa jam'iyyar ce za ta sake lashe zaben ministan ayyuka na ƙasar tanzania john mugufuli shine ɗan takarar jam'iyyar ccm jam'iyyar hamayya kuma ta zaɓi tsohon firayim ministan ƙasar edward lahosa a matsayin wanda zai wato ɗan takararta shugaban ƙasa mai ci yanzu jakaya kikwete zai kammala wa'adin mulkinsa ne da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade shugabannin ƙasar tanzania dai sun shiga tarihi wajen kiyaye wa'adin mulki ba kamar sauran ƙasashen nahiyar afirka ba sama da masu sa ido na kasa da ƙasa 140 ne suka isa tanzania domin sa ido a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisar da kuma ƙananan hukumomi da ake gudanarwa yau lahadi hukumar zaben kasar tanzania dai tana kyautata zaton za ta sanar da sakamakon zaben kasar cikin kwanaki uku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau kuma ake gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ivory coast shugaban kasa mai ci yanzu alasan watara da ake kyautata zaton zai sake lashe zaɓe ya ce yana son ya samu gagarumin nasara a zagayen farko ana ganin zaben da ake gudanarwa yau lahadi a matsayin zakaran gwajin dafi a ƙasar da ta yi fama da tashin hankali bayan zaben da aka gudanar shekaru biyu da suka shige wato shekaru biyar da suka shige da ya sanadin mutuwar akalla mutane dubu uku 'yan takara shida suke kalubalantar shugaban kasar dan shekaru saba'in da uku. 'yan takara uku dai sun janye da suka hada da tsohon firaminista charles conan bani wanda ya janye jiya juma'a ya ce akwai kurakurai a tsarin zaben tun ma kafin a fara kada kuri'a ta farko dukan 'yan takarar da suka janye dai suna zargin hukumar zaɓe da goyon bayan watara da kuma yi wa mutane rajistar zaɓe fiye da sau guda wata manuniya da ke cewa za a tafka maguɗi. jiya juma'a kuma hukumar zaɓe ta ce ta gudanar da bincike amma bata samu ƙwararrun shaidun da suka tabbatar da wannan zargi ba daga ƙarshe al'ummar jamhuriyar congo na kaɗa kuri'ar jin ra'ayin jama'a kan ko sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ba shugaban ƙasa deni soso ngoso damar sake tsayawa takarar mulki karo na uku Kuri'ar raba gardamar da za a kada yau Lahadi za ta kawar da wa'adin mulki biyu da aka kayyade wa shugaban kasa wanda kuma shekarunsa ba za su gaza saba'in ba. Masu hamayya da Nuguso ɗan shekaru saba'in da 71 sun yi kira ga masu kada kuri'a da su ƙauracewa kuri'ar. aƙalla masu zanga-zanga ƙin jinin kuri'ar hudu ne aka kashe a Brazzaville babban birnin ƙasar ranar Talata. shugaban ya lashe zaɓukan da aka gudana a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2009 da aka yi eh, takaddama a kai kuma ya jagoranci jamhuriyar congo a matsayi daban-daban na tsawon shekaru 36 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a labaranmu yau a nahiyar Afirka ana kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yunkurin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar Congo. A ƙasashen Abirkos da Tanzania kuwa zaɓukan ƙasa ake gudanarwa duk dai a yau ɗin. Kan haka ne na tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya Dr. Usman Bugaje don ya yi mana ɗan takaitaccen fashin baƙin waɗannan al'amuran sai ya ce. To da farko dai alama ce ta ci gaba da harka ta demokradiyya da take bunƙasa a ƙasashen afirka kaga kamar ita congo ai wanda yake mulkin yanzu ya shekara talatin mm. yana mulki amma shekara takwas da suka wuce na baya ai ya yi ƙoƙari ne ko kuma ce ya so ya ci gaba aka tilasta masa sai an sanya wato giya ba za a iya wuce wato wa'adi na mulki sau biyu ba to gashi ya yi yanzu shekarar sa saba'in a tsarin mulkin su ma in ka shekarar saba'in ka wuce saba'in to ba za ka iya wannan takarar ba to yanzu oke abubuwan nan guda biyu a canza su duk da cewa yana kokari kuma a dukkan alamu ma zai iya samu cewa ma an sa sai ya samu ra'ayin jama'a kafin ya wannan din ni ina ga ci gaba ne na demokradiyya a ƙasar Congo in aka duba magana Ivory Coast ai sai a ce san barka domin kowa ya san irin takaddamar da aka yi can kwanan baya da babu wanda ya faɗi zaɓe kuma ya yadda ya faɗi zaɓe sai da aka kawo dakaru daga faransa aka sa mutanen majalisar ɗinkin duniya da sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ƙarshe dai sai da aka ma ɓamɓare shi daga mulkin aka kai shi aka tsare shi wanda yanzu yana fuskantar shari'a kuma an san irin kashe-kashe na jama'a da rayuka da aka salwanta don irin wannan rigimar to amma wannan dukkan alamu duk da yake yau ne ake zaɓen kuma ana cikin yi na yi magana a arewacin dai babu wani haufi abubuwa suna tafiya daidai dama inda ake gudun rigima tsakiya da kudancin kasar amma shi ma ba ta kai rabin ko in ce kwatankwacin abin da aka samu ba kwanan baya saboda haka shi ma ci gaba ne a kasar tanzania kusan abin da yake faruwa ko ya faru a najeriya kusan ga alama shi ne zai faru domin dukkan sauran jam'iyyu sun haɗa kai wuri ɗaya suna ƙalubalantar jam'iyyar da ta yi shekara wajen nawa tana mulki ina jin za ta fi talatin tana mulkin ƙasar to kaga shi ma wani ci gaba ne na demokaradiyya domin sun yadda ko sun fara gane cewa ɗaiɗaikun ƙananan jam'iyyu haka ba za su iya kada babban jam'iyya ba har sai sun haɗu wuri ɗaya. Kana ganin matsin lamba daga ƙasashen yamma ya yi tasiri? To, Tanzania sai da aka yi mata kashedin in ba ta kaza ba za a yi kaza zan ce ya yi tasiri amma kuma jama'ar dai na ƙasar su ne babban al'amari amma eh, hakika ya taimaka kuma kamar na ivory coast sanin cewa eh, ƙasar faransa da sauran ƙasashe da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta sa ido zai rage wasu abubuwan amma dai ƙarshen al'amari mutane su ke da ta cewa a hannunsu. Afirka, haka ne kullo dr usman bugaji kenan ke tsokaci kan zaɓukan da ake gudanarwa a afirka a yau dinnan sai kuma ƙasar kamaru inda wata ƙungiyar ɗalibai musulmi ta tashi haikan wajen wanzar da ilimi musamman ma tsakanin hausawa muhammad awal garba gare ka Ƙungiyar haɗin kan matasa musulmai na ƙasar jamhuriyar Kamaru a NJMC sun gudanar da babban taron su a birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru Duwala a ƙofar fadan sarkin Hausawa mai martaba Alhaji Usaini Adamu Labbo. Wannan ƙungiya suna wayar da kan al'umma ne wajen yaƙi da jahaici da ma karantar da matasa maza da mata mahimmancin ilimi da ma nuna wa iyayen yaran da wuriya da juriya wajen sanya 'ya'yansu a makarantu walau na zamani ko na addini. ne kan haka ne na yi wa honorable ali bashir tambaya a matsayinsa na ɗan majalisar dokoki na ƙasar na jamhuriyar kamaru kan mahimmancin ilimi ga bil'adama a waje mu musulmai maganan karatun na ikra bismi rabbikal ladzi halaka shine farkon ayan alkurani kun san kuma maganan karatun nan wato shine ke mayar da mu baya da gaske don wato a cikin kabiloli da aka bincika za ta mun yi baya da gaske abinda ya kai mu bayan nan kuma maganan karatun nan ne to yau muna munna da muka ga wannan irin taron da ta soma tun shekara goma har yau ba tsayar ba ana ci gaba dai wato sun gane menene ciwon ciwonmu shugaban kungiyar amjmc na ƙasa alhaji muhammad yakubu shi ma ya mun ƙarin bayani na dalilin da ya sa suke irin wannan ɗawainiya ga abin da ya ce kuma za mu ci gaba da aiki domin mu share jahilci mu sa yaran mu kaf su tafi makaranta domin gobe waɗanda suke aiki a gwamnati idan suka tafi ritaya wa zai canje su shewayen nan yara sama ɗalibai ɗari biyar ne suka samu taimako na littattafan karatu da ma na rubutu har da kuɗaɗe wata yarinya ya shekara hudu ita ma ta yi min ƙarin bayani irin daɗin da ta ji. na ji daɗi da kyautan da aka bani. Alhaji Bala Malam Isa Marabu ya nuna farin cikinsa na yadda wannan kungiya suke hoɓɓasan su. Ita ilimi kamar ta wani ƙashi ne. idan ba ilimi ba an da za a waiwaye ko kamar mudubi ce to lallai hakan nan tura yara makaranta a je wannan boko shine fi alheri sito a duniyar mu ta malam bahaushe idan ba ku tura yara makaranta ba ka ku kuka da wani kan ku ce an danne ku dole kuka danne kanku da kanku wannan kungiya dai ta samu shekaru goma sha uku da aka kafa ta muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad sai kuma najeriya inda fulani suka fara mai da martani kan batun neman kafa dokar hana siyawo da makamai kamar yadda ƙudurin dokar ya samo asali daga majalisar dokokin jihar niger hassan umar tambawal gare ka a sakamakon kudurin da dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara ya gabatarwa majalisar dokokin jihar Niger na hanawa Fulani yawo da sanduna adduna yukake shugabannin Fulani na ci gaba da mayar da martani. To ni ne sarkin Fulani daga Ibadan sarki Fulani Ibadullan Alhaji Muhammadu Dan Ali. Magana da wani dan majalisa ya ana ce masa Bello Agwara ko? To mu muna ɗamanin majalisa masu ilimi ake tura majalisa masu kuma hankali domin wannan magana da ya ta shige magana hankali ba magana ba ce ta neman zama lafiya cewa a ware kabila guda a yi musu wani doka ga kuma sauran kabilu in haka yake sosai ya ce to duk mai noma kada ya je gona da hauya sannan duk ma'aikacin da ke kasar neja kada ya je ofis da biro to abin da suka idan aka hana ma fulani yawo da sanda da adda da wuka za a ƙara samun zaman lafiya a najeriya a'a wannan ba neman zama lafiya ba ne neman fitina ne da hannu ake kora saniya ne ko ko ana kwana daji da saniya babu babu yuka babu sanda idan saniya za ta mutu da hannu za a yanka ta eh ai ba sanda ko adda ke kawo fitina ba kabilu ga suna wanda ba fulani ba a Najeriya suna fada suna kashe wasu da bindigogi ko ana ganin talakawa kuma da bindigogi manomi yanzu zai tashi zuwa gona ya rataya bindiga da adda da hauya ana kallon sa shi ba ai mai doka ba sai shi ba hillace da bai da gata wato ganin shi kamar idan aka raba wato su makiyaya fulani da wannan adda da sanda da kuma wuka to ya zama an ƙara rage makamai kenan masu yawo a cikin Najeriya. A mahita kan wannan magana ana son zama lahiya a batta kawai. Shi ko shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Oyo, Alhaji Yakubu Bello, a hirar da ni da shi ta wayar tarho cewa yayi. To wallahi wannan gaskiya ne don a jiya ma mun yi mitin a Ibadan sun kawo iri wannan furucin na ce masu to wannan a gaskiya Allah dama filani makiyaya dole ne wannan zanda da wuka da addawa to tafiya da su dole ne saboda wato rayukan gizaken da ake bi. wato wani matsala zai iya ya faru da shanu wato ko da maki ko ko saniya wato ba da lafiya da mutum zai yanka da ba zai yanka da hannu ba kuma in mutum ya tashi wato da shanu sai ke daji zai bukkan da zai kwana dole ne sai da wannan asan zai amfani da ita ya samu dakin kwana Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To wodi a kuma gaida na Tambuwal daga najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar nijar inda marayu ke ta ƙorafi cewa hukuma ta ƙwace musu wani filin da har ma sun fara ginawa shu'aibu mani gare ka ta leko ta koma ga ƙungiyar gidan marayu ta maradi sabilin tsohon shugaban majalisar da'ira malam kasu muktar ya ba ƙungiyar fili domin ta gina makarantu ya zuwa masallaci da kawai yanzu gwamnati ta kwace shi yasa malam salisu sha'ibu president na ƙungiyar gidan marayu ya kira tare manema labarai a wani lokaci mun kira ku don farin ciki kan wasu aika da muka buɗa na ainihin gina gidan marayu da yau kuma mun kira ku don bakin ciki ainihin magajin gari ya ba mu takardu ko kuma takarata ta ainihin wannan hili wani magajin gari a lokacin magajin gari kasim muktar wannan lokaci shine mun je mun aza kalas kalas kama guda biyu da kuma masalacin juma da kwaran sai muka je muka samu ainihin aiki cikin wannan guri da sai da muka zo muka samu ganin su je muka biya bayan da shi ga matsalolin da ke gare mu ya turo mu wajen magajin gari magajin gari da muka zo muka karanta mishi gadda muka ba su takarda wannan wuri ne suka ce ma wata takarda ce wata take kunun takarda ce ta kasu matsayin kasu lokacin da ba mu wannan takarda yana magajin gari ne dai man da ce muka suka tattauna kan wannan matsala ainihin daga baya aka amince da a ba mu wannan wuri suka ce mu wannan takarda ta ainihin shaida ce mu je mu kama aikin duk da zami Allah so akwai takarda da ke zuwa daga mai in ta zo za su ba mai ta takarda ta zo daga mai takarda da muke tafiya har yanzu ba mu samu ta zo ba dole mu je mu kama aiki to kuma mun je mun kama ma aiki a lokacin da muka zo muka samu gani wannan matsala ta samu muka biyo magajin gari muna wuce nan ko ta kara su gari su ba kara wuce hasali ma lokacin bikin kafa tubulan farko na gidan marayan magabatan jiha ne suka shagoranci bikin amma kawa yanzu magana ta kaura haka yasa jin ta bakin shugaban majalisar da'ira mai ci yanzu malam aiwa musa inda magana ta kwana amma duk wanda ya zama na wuri wanda ba ba bisa ka'ida ba to za a an shi koyaushe ne yanzu shi na gidan marayu an kwace musu a gidan marayu an an nan ne za a conseil regional conseil regional za a yi kuma yanzu ku ba ku ba su wani wuri ba kan bacin haka a yo ai ba da wuri yana da processes akwai hada ake gasa akwai commission local ita ake tara a ce to ga wanga wuri wani ke gare mu aldan tsoho wata wanje ta tamba za ta likita sai commission ta zamna su yi aiki kenan yanzu kungiyar taimakon marayu ta hakuri kawai a da kuma sai dai ta kara wani demand da ta zo a gani in an Allah ya sa aka yi president ta samu mai bisa wannan wuri to lalle ji sai da ta yaku wannan kungiya ta marayu ta kowa ce ta gari ce mu ma merori muna ciki kenan ya kamata in za su ganye abu su ganye shi bisa harkar gaskiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar To a gaida na mani yanzu kuma bari in za ku ɗa gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.

Har yanzu shirin yana tare da babban limamin ɗarikar Katolika na Kaduna, Archbishop Matthew Nawoso Ndagoso, wanda yake bayyana wakilinmu Iliya Kure tsarin jagorancin ɗarikar Katolika ga Reverend Ndagoso. Kowane ƙasa ya dogara ga yawan diocese da ke wajen sai a raba su province provinces kuko. Nigeria, a da muna da three provinces kawai a nigeria har zuwa shekarar 1994 a har wancan lokaci muna da provinces guda uku kawai kaduna lagos da kuma onitsha amma daga wancan lokaci an kowane province din an raba shi su uku eh, kashi uku shine yanzu a hal yanzu muna da provinces guda eh, tara so kowanne archbishop sai ya je rome ya karba kayan aiki kamar akwai alamar kayan aiki abinda ana kira pallium to manan shine cewa kai wane na baka wannan bangare ka kula da jama'a da ke wajen tare da yan wanka bishops so ga yadda organization structure namu na yake a ecclesia katolika idan muka koma ziyarar da roma yake yanzu haka ya gama da kasar cuba ya tafi amurka idan za mu yi waige da me ya yi a cuba a takaice ina ji waɗanda sun san sha'anin siyasa da diplomasiya za su san cewa ya fi shekaru hamsin da babu dangantaka mai kyau na diplomasiya kanin cuba da america a wannan shekara ne an sa da wannan zumunci har sun bude sun yi musayar jakadu to mutane da yawa ba san kowa ya sa da wannan zumunci ba shi papa roma shi francis shi ne ta wurin taimakonsa ne shi ya kawo america da cuba ya shiga sakadinsu shi abin da ya sa kaga tafiyan da tafiyan nan ya yi shi an shirya shi yadda daga cuba zai shigo america domin shi ne ya sa da wannan zumunci har yau an su america da cuba sun yi musayar jakadu wanda sun dagantaka ya lalace fiye da shekaru hamsin da su suka wuce sabila haka wannan ziyarar da ya kai rangadin da ya kai yana eh, yi yanzu haka nan farawa da cuba da kuma yanzu yana jiya ya iso kasar america na da muhimmanci aikin mai yada bishara shine ya sada zumunci in mun iya lura yesu da karan kansa me ya kawo shi cikin duniya ya zo cikin duniya ne domin ya sada zumunci mu da allah a lokacin da allah ya halci duniya dangantakan da ke tsakanin allah da halittarsa musamman 'yan adam dangantaka mai kyau ne in mun karanta farawa za mu ga cewa a wancan lokaci adamu da hawawu sukan iya tafiya tare da allah suka yi tadi da shi amma da sun yi zunubi sun raunana wannan dangantaka ko ba haka ba sun raunana wannan dangantaka kuma allah ya sa cewa lallai in ya in bai dau mataki ba kamar yadda ya dau mataki ya halce mu mu kuma mun zo mun rauna na wannan dangantakan da take da shi ya san cewa in ya bar mu ba za mu iya mu gyara wannan shine ya dau matakalai yadda shi da karan kansa zai zo a sakaninmu domin gyara wannan dangantaka so kaga malami mai kyau in kai malami mai kyau ne in ka san aikinka in ka je kana koyawa yara sai ka je level na yara ko ba haka ba yadda za su gane so Allah da karan kansa da ya halci iyayenmu sun yi wannan laifi in mun tuna bayan da adamu da hawa sun ci itacen da Allah ya a da in Allah yana zuwa suka yawa tare a cikin lambu ko ba haka ba da zara sun yi wannan eh, zunubi sun ci ya yi itacen da ya hana musu ya faru sun ga Allah sun ji ah, muryan Allah yana zuwa sun gudu sun boye abinda zunubi ke yi mana kenan in mun yi zunubi mukan gudu daga inda Allah yake saboda haka dalilin zuwan Yesu a cikin duniya shine eh, ya daidaita dangantaka nan da ke tsakanin Allah da mu 'ya'yansa a lokacin ah, halitta saboda haka tunda wannan shine abin ya kawo Yesu a cikin duniya wannan shine aikin kowane mai bishara aikin kowane bai bishara shine yi menene ya sada zumunci tsakanin yan adam da Allah da kuma tsakanin juna wannan so da yake shi papa shine shugaban ya kristan da zamu iya mu ce duka cikin duniya kife da kwarya aikinsa ne shine aikinsa ne in ya ji cewa ai akwai dangantaka an akwai dangantaka da tsakanin wannan kasa da wannan kasa an raunana aikin shi ne in mai yiwuwa ne ya iya ya shiga sakani ya kawo su abinda ya yi kenan a tsakanin amerika da cuba shi ne abinda ya sa ya gyara wannan dangantaka ya shirya wannan gadi ya fara daga cuba daga cuba zai kammala a amerika to wannan ba zai zamanto kamar harka ce ta siyasa ba ba harka siyasa ba ai abin ya shafi dangantaka ba sha ne siyasa ba ne To madalla abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Archbishop na Kaduna Diocese Matthew Manoso da Goso da wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To a gaishe ki amma fakar ki nisa za ki gabatar mana da labaran duniya amma wannan karan a takaice. haka prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana yau lahadi cewa sa na'urar ɗaukar hoton bidiyo a wuri mai tsarki da ke birnin kudus da ya kudawa ke kira temple mount musulmi kuma ke kira masallacin al-aqsa alheri ne ga isra'ila ya shaida wa zama majalisar zartarwa ƙasar cewa ɗaukar wannan mataki zai taimaka wajen kawar da zargin da ake cewa isra'ila na nema ne ta sauya dokokin da suka ba da damar yin ayyukan ibada a wannan wuri shugaban ƙasar isra'ila wato syria bashar al-assad ya sake jaddada niyyarsa ta kakkaɓe barazanar 'yan ta'adda a ƙasarsa ya ce wannan ce hanyar da za a cimma matsayin siyasa da al'ummar ƙasar syria ke hankoro da kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta tsunduma ciki na tsawon shekaru hudu da rabi. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da yake kamar yadda kuka sani yau lahadi ba mu gudanar da shirin dare yanzu a madadin grace alheri abdu wace ta taya ni gabatar da shirin da mr caleb getacho dan mutan habasha wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan na wannan lokacin voltec zanga-zanga ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa ku ci gaba da sauraronmu ku ci gaba da kasancewa da mu musamman kamar yadda na ce muku ba za mu gudanar muku da shirin dare ba kamar yadda yake kullum ba mu gudanar da wannan shirin sai ku dakace mu gobe don ku ji wasu sabbin shirye-shirye masu ƙayatarwa da muka saba gabatar muku sai allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.